dan kasa wai naji an ce nasiru gauna da mutulan silgaro su za su fito takara a matsayin gwamnan jihar kano da gaske ne a'a ya abin yake yadda kika ji garau a ji garau kawai ai kano ta dau saiti kawai ke barin ga miki gwamna dimin islama ganduji kin gane wato ko kana so ko baka so ko kana kin allah ka san cewa ganduji a najeriya babu mutumin da ya fi shi ko akwai aiki dai da ido zai gani ya nuna babu mutumin da ya fi ganduje aiki amma menene saboda kiyayya da hassada irin ta wa'ancan mutanen iyayen hassada da kyashi kullum a zagin mutumin nan suke da ya tashi musu tsiya kawai sai ya tashi sai ya nemo wanda ya fi kowa mutunci a siyasa ya nemo wanda ya fi kowa kyauta a kano nasiru yusuf gawuna da murtala salangaro kawai sai ya haɗa su sai ya ce na baku takara haba sai yabo sai aka fara yabo saboda me saboda an riga an san cewa gawunan nan idan dan kwankwasiya ne kai ƙarya kake ka faɗi laifinsa idan dan shekariya ne kai ƙarya kake ka faɗi laifinsa idan dan hamamata ne kai ƙarya kake ka faɗi laifinsa sannan duk rashin mutuncin ka. da rashin kunyarka ka san murtala silan garo mutum ne mai alkhairi mutum ne mai alƙibla ka san dai wato an aje ƙwarya a wajen a gurinta kuma abin da zai baki mamaki su wayancan manyan da ake ta kira wai manya sai suka haɗe girman ko girman me ake cewa ne girman ko ko wai za su zo su yaƙi wayannan to bari ki ji wani lissafi kuma da ganduje ƙara yi kin san gawuna daga ina yake daga wani gida ya fito ce mun shekarau shekarau murtala daga wani gida ya fito ce mun kwankwaso kwankwaso to shikenan yanzu ku kun je kun haɗe kuna matsayin manya kun yi group kun yi tim ina ce duk dan mutunci duk mutumin mutunci idan ƴaƴansa suka samu abu ko yaƙi yake yi zai ajiye haka ne to yanzu wayannan sun samu kun je kun haɗa kai wai za ku zo ku yaƙi ƴaƴanku da sarkanku kaga ai wannan tun daga ka san san zuciya ne ba fa wani abu bane wannan san zuciya ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane amma ba a ajiye ba an koma an kare wani lissafi can me ya za a yi a don wani ko kuma ya za a yi a kawo rudani a cikin kano to kano dai ba ta mutum ɗaya ba ce kuma kano daga kan wani babba mai mulki malami basarake babu wani mutum da baya goyon bayan gawuna saboda mutuncinsa in kuma akwai wanda ya taba jin laifinsa guda ɗaya fito ya faɗa kowa haka zalika mutala ba wanda baya ganin mutuncinsa saboda ya kowa taimako a kano babu waye rike siyasan ma waye rike jam'iyyar in ba mutala ba kun koma can gefe ta propaganda kuke ku dan talaka kuke idan dan talaka kuke yi da sai ku ki ba wa kowane mai kuɗi takara da kuka kafa wannan kayan gwarin sai ku saka ƴaƴan talakawan ku ba su takara da kun kafa tarihi ma ko ba haka bane in dan talaka kuke yi ka ce PDP sun cutar da jama'a ka ce APC sun cutar da jama'a duk da cewa su suka yi ka ɗaya ta fara da kai ɗaya ta ƙara saka ko ba haka bane domin ji ai mutane ne suke mulkin ba jam'iyya suna ce ko kuma ka koma gefe ka buɗe wata jam'iyya ta kayan gwarama da suke riɓewa a rana ɗaya ka koma gefe ka koma gefe wayancan da kake cewa sun cuci jama'a suna ta baro jam'iyya suna gudowa karkashin ka kuma kana karba kana karba kuma ka ce macuta ne fa kuma kai kada kana karba ya sunan ka azancin banza ne ke gawuna garu Kano ta su ce kuma Allah da su za su karba ko bayan da za ku yi shi ku zage shi kun san wa kuka zaga zagin mai rubus ne Allah gidan gidan ku zai koma kuna zagin sa zai koma wannan shine magana saboda haka wannan sako ne na shugaban dangwale wanda siyasar gwarzo kai da hadda kabo Allah sai da shi za a yi ta yau in ka shiga kana jina yi kana jina to idan ka shiga gwarzo in ka ce ba injiniya ba to duk wani gwarzo da ka kirawo sunan ka amma injiniya bashir abdullahi kutama shi ya ce in faɗi wannan sako da babban murya ya ce gawu da garo wannan tafiya ce sanɓal. kuma ita ce tafiyar da kano za ta ɗau saiti ya ce faɗa ko ba haka ba ne to kuma ni na gaya miki na ce ki je ki ce injiniya ko bashir abdullahi kutama shugaban yan dangwale wanda in ya jera maka masu asalin zaben daga nan sai sun kai gezawa yanzu kana shiga gwarza kaza ki kutama na rantse da Allah dukan da za a yi ma ko ki da lafa ba za a yi mai wannan dukan ko ba gaskiya bane to ya ce in faɗi sako kuma na isar kamun zo da nawa sakon ni tsakani na da wannan mai kayan gwarin wanda in ka rufe shi zuwa gobe ya rufe. za a ce mutumin nan bai yi aiki ba kowa ya gani ya yi aiki sannan saboda tsabar dattaku da nuna siyasa da lissafi da kuma sanin ya dace aka gama kushe shin aka gama wane ne tili ya zo ya faɗi sai fom na takara ta sanata ya kuma janye saboda ya san mai girma barau jibirin maliya ko shi ma mutum ne mai alkhairi ko matashin ɗan siyasa wanda gaba ɗaya kano north shi ma a hannunsa ta sai janyo shi sai ya ce na ban maka yi wannan adalcin wanda da ya rike bai ba barau ɗin ba ma zai iya ci amma ya ce barau zo gashi saboda ya san muhimmancin barau maliya ya yana girma girmama barau barau na girmama shi kuma yana so ta haɗe yana so a zama zama lafiya a tunkari wayancan mutanen ah, masu propaganda wannan ne magana yanzu aka ce maka ganduje a sama barau aka ce ee zaura aka ce gawuna aka ce kwabandan yaƙi murtala salan garo wayannan mutum guda biyar billahi ko aljanu ne suka yi tawaga ta yaƙi Allah sai sun kyale su Allah sai sun basu. ni na gaya ma wannan magana ba mana da wani kayan gwari mai zuma ma mun ga mai zuma ta ina ma ta yi ne wata jam'iyya wajen mai zuma da mai rogo da mai wacece ga su nan Waye tsawo da wata kayan gwari ki kuma wani ɗan majalisa nan da baya koshi wai ana dauke shi Hausa mu kirki ma baya ji wanda shi kullum a canza shekara duk da cewa dai mutumin rarara ne na kyale eh. kowa ya tafi harkarsa kowa ya tafi